amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwar mu cikin wannan masallaci masjidin manar da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun a Zariya. ma haɗu don ci gaba da karanta wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin babban malamin hadisi malamin fikihu الشيخ العلامة العلامة النكرير المحدث محدث العثر الشيخ محمد ناصر الدين والسنة ابن نوح محمد ناصر albani allah ta'ala ya gafarta masa. muna karanta wannan littafi don tantance yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al'ummarsa su riƙa wa ubangijinsu sallah don gano yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya riƙa wa ubangijinsa sallah don gano yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka riƙa kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen gudanar da waccan nan ibada mai matuƙar muhimmanci in ba ku manta ba a makon da ya gabata mun karkare karatu ne kan babin da ke cewa وضعهما wato tsora hannun dama akan hannun hagu akan kirji wannan shine bayanin karke da muka yi muka ji cewa babu shakka annabi sallallahu alaihi wa wasallam in zai yi sallah yakan dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu akan ƙirjinsa, kuma ya umarci dukkan al'ummarsa su haka kuma ya ba da labarin cewa dukkan annabawa wannan shine aikinsu wannan shine ɗabi'arsu muka faɗakar a kan cewa sakin hannu a sallah ba shari'a ba ce shari'ar musulunci ta ginu ne kan duk wanda zai sallah ko namiji ko mace ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu akan kirjinsa ya zama aka kasa abin kashe biyu ko dai kai abin da ake kira wadu shine ka ɗora kan ‘yan yatsunka na dama a kan ainihin wuyan hannunka na hagu ka yi haka ana ce ma wannan rasa arrasagu wa sa'idu kan ‘yan yatsun wuyan hannu kan ‘yan yatsun dama a wuyan hannunka na hagu sai ka ɗora haka a kan ƙirjinka wannan kawai ɗorawa za ka yi ba wahala ka ɗora ‘yan yatsunka na dama a kan wuyan hannunka na hagu kai haka to in ta haka za a ce ka yi wasu ko kuma kai kabdu kabdu shine kai haka ya zanto ka riko wuyan hannun naka haka shi ma wasu hudun ko dai ka raba yatsun ka biyu kamar da na yi haka din nan misali ga da babban yatsa da mabi da ita da ɗayar sai sa su a saman ainihin hannuna a saman wuyan hannuna da kuma ƙaramar yatsa da mabi da ita su kuma suna can ƙasan hannu sai zama na shafo ainihin wuyan hannun nawa kenan a haka sai ka dora a kirjinka to ko kai haka ko kuma a sai kai haka ya zama gaba ɗaya yatsunka guda hudu suna ƙasan wuyan hannunka babban yatsa ce kawai take saman ainihin wuyan hannunka haka to shi ma duk dai wannan ana kiran shi wabu Allah ana kiran shi qabdu duk wannan ana kiran shi qabdu ina fatan mun fahimci wannan da kyau to wannan shine karatun da muka yi kuma cewa lalle a dora akan kirji dorawa akan ciki a rika rike ciki haka ko a rika rike timbi haka wannan tare da cewa wasu yan hanabila suna fatawa da haka amma babu shakka dalilai ba su inganta akai ba abinda shari'a ta goyi baya shine a dora hannayen akan ainihin kirji lokacin da za a yi sallah don Allah mun fahimci wannan da kyau to a yau insha Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba a yanzu muna safiyar litini